manzon sallallahu alaihi wasallam ah, ya yi domin ya nuna halaccin yin haka to amma in ya zama to al'ada ta mutum ya sallah a cikin jama'a to wannan hakika shine ya dauki sifa daga cikin sifofin munafikai kamar yadda Abdullahi hadisan Abdullahi dan Mas'ud ya nuna waya tambayar sharuɗan itikafi sharuɗan itikafi sharaɗi na biyu ya zamanto a cikin masallaci ba a yi itikafi a gida sai a cikin masallaci ko mace ce sai dai ta yi itikafi a masallaci ba za ta yi itikafi a masallacin gidanta ba kamar ta da kuryar ɗakin da waje da ta ware take yin sallah ta kira shi kamar wato masallacinta to wannan masallacinta ne amma ba zai zama to masallacin ta za ta yi itikafi ba kamar yadda sabanin yadda abu hanifa yake faɗa mace ba za ta yi itikafi sharaɗinsa a masallaci don haka allah ya faɗa wa antum akifuna fil masajid sannan sharaɗi na biyu kuma <clears throat> itikafi ya zamanto ba za a kusanci mace ba wala tu bashi tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada kada ku rumbaci matan ku alhali kuna itikafi a masallaci malamai sun kara daga cikin daga cikin wannan ma'ana kan cewa hatta hira ma ta abin da ya danganci alakara da mata hira ta kwarkwasa ba ta halatta ba a cikin itikafi idan mutum ya yi hira ta kwarkwasa ko kuma ya yi maganganu waɗanda suke na batsa to wannan ya saba ma Allah a cikin itikafi saban ya zama tokan cewa saban ya fi karfi kenan bisa a ce in yayi ba a cikin itikafi ba an yi sabani wajen sharɗanta azumi sharaɗi ne ko ba azumi ko ba sharaɗi ne da kuma mudda a sahih babu an yi itlaqin mudda da haka ne imamu shafi ya ce ko da tsakanin sa zahar shigan masallaci ne kafin ka fita in kai niyyar itikafi za a baka ladan itikafi wajen imam malik sai da sharadin cewa sai kai kwana ɗaya da wuni ɗaya saboda hadithin hadithin sayyidina umar da ya ce ya yi bakance cewa zai yi itikafin dare a cikin dare ɗaya a cikin masjidil haram a lokacin yana jahiliya sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya cika ya cika bakancensa to daga wannan ya ɗauka kan cewa kamar itikafi sharaɗinsa ya zama to aƙalla dare ɗaya da wuni ɗaya sannan kuma ibada ce a wajen imam malik da take lizinta da farawa in ka fara itikafi dole ne ka cika ba za ka fita lokacin da kaga dama ba in kai niyyar za ka yi itikafin kwana goma sai ka shiga wani abu ya taso za ka fita in ka fita to ana bin ka waɗannan kwanakin sai ka rama sauran saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shiga itikafi da bai karasa ba ya zo ya itikafi a cikin watan shawwal saboda haka daga wannan imam malik ya ɗauki wannan ka'idar cewa ta daga cikin ibada da mutum ya lizumta ma kansa dole sai ya cika ta sannan ibada ce da ake so mutum ya shigaltu da ibada bautar Allah insha Allah za a yi bayani akan abubuwan da daga ciki tikafi kafin goma karshe su shigo insha Allah wannan ya ce menene halaccin zikirin da malamai masu ilimin taurari za su fitar masa da adadi su ce a yi kuma idan an yi nan take a sami ijaba wato adadin shi zai sa a sami ijaba yin wannan zikirin da wannan adadin shi zai sa a sami ijaba wannan taƙawuli ne akan Allah duk wanda ya addu'a yana bainal khawfi war raja yana tsakanin ko yana tsakanin tsoro da kauna tsoron watakila ba zai sami ijaba ba ƙauna Allah zai amsa masa amma ka ce akwai wani adadi na zikiri da idan kai idan kai tabbas Allah zai amsa maka duk wanda ya wannan yakin kirama Allah ka Allah ya faɗa dangane da annabawansa annabi Ibrahim innahum kanu da shi da annabi Ishaq da annabi Yaqub innahum kanu yad'u wa kanu yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana abidin sun kasance suna kiran mu rahban wa ragaba suna masu tsoro kuma suna masu kwaɗayi kowa kwaɗayi yake ga annabawan Allah Khalilur Rahman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu bai bashi guda ɗaya ba saboda haka mutum kamar yadda na ambata adadi da ake bayarwa bisa wannan lissafin da ake yi ba shi da asali wannan lissafin lissafi da yahudawa suka kawo shi al-imam al mai sharhin subulus sharhin mai subulus salam mai sharhin bulugul maram yana da risala akan wannan matsalar akan lissafin adadi na harafi da kowane zikiri ko wani suna na Allah ko kuma wani zikiri kamar hasbunallahu wa ni'mal wakil sai a kidaya adadin haruffan da ke cikin wannan jumlar to sai a ce idan mutum ya ambaci Allah da adadin waɗannan sunayen yana da wani tasiri ambaton Allah ko yin zikiri da wannan adadin yana da wani tasiri na musamman wani yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro a cikin addini magabata ba su san shi ba ko mutum kada ya yi da wannan domin abin da ke cikinsa shine za ka yadda cewar yin wannan adadin shine zai baka ijaba bayan kuwa a abin da yake Allah yake sa abin da yake sa Allah ya ba mutum ijaba tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa inna ma yataqabbalu Allahu al muttaqin Allah yana karban ya daga masu tsoron Allah lan yanalu Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum jini da jinin abin da kuka yanka da naman da kuka yanka ba shine yake riska Allah ba takawar da ke cikin zuciyarku shine yake shine yake riska shi shine yake kaiwa ga Allah wannan Allah yake dubawa saura da kaga in kai zancen in kai tunanin adadi sai ka manta da batun ka tsaya ka yi addu'a ka ja sunan Allah ko ka ja wanda ka ja ambaton Allah kana mai kaskantar da kai ga Allah kana mai nuna matsanin iftikari matsanin bukatuwa ya zuwa ga Allah ya zama to kai kawai kana duba wannan fomular da aka baka hmm? ta cika adadin ko baka cika ba saboda haka baki ɗaya kai lissafin shi ne a gaban bayan kawai adadi ba shine a wajen Allah tabaraka tara, musamman ma da ya zamanto kan cewa ba shi da asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka hadarin da ke cikin wannan itikadin da ke tare da wannan banda kawai aikata aikin wanda yake ba shi da asali a cikin shari'a to mummunan abin shine itikadi da itikadin cewa akwai tasiri ga wannan adadin tasiri domin itikadin wannan tasiri daga cikin adadi din yana daga cikin yana daga cikin manya-manyan zunubai irin jinsin jinsin itikadin tasirin taurari ne an fahimta rataran an yi ruwan sama za Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudaybiya manzo Allah ya hudu ba sallallahu alaihi wasallam yace kun san abin da ubangijin ku ya faɗa a cikin daren nan ubangijin ku ya ce yau wayewar garin yau bayina sun wayi gari mu'minun bi wa kafir sun wayi gari jinsi biyu da masu imani da ni da kafirai masu butulci da ni yace amma man mu mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa ka mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wanda yace an yi mana ruwa an shayar da mu ruwa da falalar Allah da rahamarsa to wannan mai imani da Allah ne mai kafirce ma tasirin taurari wanda kuma yace an yi mana ruwa saboda tauraro ya faɗa waje kaza waje kaza wato fadawar tauraro waje kaza yana da tasiri akan wato ruwan sama akan abin da yake Allah ne kaɗai yake kawo shi to Allah ya ce wannan fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab wannan ya waye gari mai ma Allah ne kafiri ne da Allah amma kafircin da ake nufi a nan wajen kafircin butulci idan ba wai yana imanin cewar tauraron shine da ƙarfin kansa yake kawo wannan ba a'a yana ganin wato Allah yana yin wannan abin ne yayin da tauraro ya fada nan wajen wanda shine yawancin itikadin musulmi da Allah ya fitine su shiga cikin fannin ilimin taurari ba sa cewa tauraro yana da tasiri saboda haka ba wai kafirai bane murtaddu ga wanda ya faɗa haka kafiri ne murtad a cewa suke yi Allah ya gudanar da al'ada cewa idan tauraron ya fada nan wajen to za a samu wannan tasiri to wannan shine wannan yana daga cikin kaza'irul domin itikadin shine kafirci da ake nufi a nan wajen shine na wannan wato na butulce ma Allah da kuma imani da taurari wannan ma ya tambayar sa ma'anar itikafi da kuma yaya ake yi a yankaci insha Allah bayani zai zo akan yadda ake yin itikafi insha Allah za mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قال أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Allah madaukakin sarki ya yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim shahidallahu Allah yayi shaida al shahada shine wato al ikhbar bi ilm bayar da labari da ilimi wato Allah ya shaida ya ba da labari bisa sani annahu la ilaha illa cewa cewar abin da ya shaida da shi babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi Allah da ya shaida wal mala'ika mala'iku ma sun yi shaida da haka wa ulul ilmi haka zalika ma abuta ilimi malamai su ma sun yi shaida da wannan qa'iman bil qist Allah ya yi wannan shaida wato yana mai tsayar da adalci Allah ya zaman wato Allah ya shaida babu abin bautawa da gaskiya kuma mai tsayar da adalci ne wato shi kansa Allah ya tsayar da kansa akan adalci halin kasancewar Allah mai tsayar da adalci ne wannan shaida kamar yadda Allah ta'ala ne yake cewa lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi nan Allah yayi shaida akan wahda akan tauhidi cewa Allah yayi shaida da tauhidi sannan kuma a wata ayar a suratul nisa Allah yayi shaida akan risala akan abin da ya saukar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce lakin illahu yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadu Allah ya sai dai Allah yana shaidawa da cewa ya shaida da abin da ya saukar da gare yana shaida da abin da ya saukar maka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalahu bi ilmihi Allah ne ya saukar da shi da ilminsa wal mala'ikatu yashhadun mala'iku ma suna shaida da wannan saboda haka wannan ya isa ya isa girman wannan kalma ta la ilaha illallah cewa Allah ya yi shaida da mazmuninta kamar yadda Allah ya umarce mu mu yi shaida da la ilaha illallah ya umarce mu da mi da mi shahadatu an la ilaha illallah to shi kansa Allah ya yi wannan to sannan Allah a cikin nan ya bayyana matsayin malamai ya ce malamai sun yi shaida da abin da shi kansa Allah ya shaida da shi da mala'iku an batansu tare da Allah da mala'ikunsa wannan ya isa musu girmamawa da falala wannan aya ta isa matuƙa wajen girmama matsayin malamai masu tsaye da adalci masu tsayar da adalci shine wato masu tabbatar da abin da la'ilaha illallah ta ce kuma suka tsaya a kanta suka yi istiqama faɗin Allah ta'ala qa'iman bil qist yana mai tsayuwa da adalci wato Allah ya gaya mana shi kansa Allah yana tsayuwa da adalci kuma shi Allah ya umarce mu ni Allah ya umarce mu da mu tsayar da adalci yace ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist ya ku wanda suka imani ku zamanto masu tsayuwa da adalci shuhada lillah masu shaida ga Allah masu yi ma Allah shaida nan shi Allah ya yi shaida ga kansa ya yi shaida ga kansa da kuma ga duk halitta azza wa jalla baya buƙatar ya shaida a wajenmu amma saboda kamalan rahamarsa gare mu ya yi mana shaida da wannan abin da ya ce mu kan mu tashi mu shaida da shi to Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku tsayar da adalci ku zamanto masu tsayuwa da adalci masu shaida ga Allah ku kamar yadda Allah ya yi shaida to kuma ku yi shaida kuna masu tsayar da adalci ga Allah walau ala anfusikum ko da kuwa za ku yi adalcin adalci ko da haƙƙin a kanku yake ku tsayar da adalci awul walidain ko haƙƙin a kan iyayenku yake wal aqrabin da wanda suke wato na dangi in ya kun ganiyan aw faqira fallahu aula bihima in ma idan gani idan mawadaci ne ko faƙiri ne to Allah shine ya fi cancanta Allah shine ya ya fi kusa Shi ne fi cancanta ka tsaya ka dube shi ba wannan mawadacin ko fakiri ba fala tabi ulhawa an ta'dilu kada ku bi san rai ga barin ku yi adalci san rai shine yake hana adalci sannan a wani wajen kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillah shuhada bil qist ku zamanto masu tsayuwa ga Allah masu miƙewa da tsaye masu miƙewa ku zabure zuwa ga Allah ku tsaya kyam akan istiqama ga haƙƙin Allah shuhada bil qist kuna mai shaida da adalci wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu kada kiyayye ku da kuke ma waɗansu mutane ya sa ku kan kukin yin adalci to anan wajen Allah maɗaukakin sarki yin shaida akan abinda akan wahdaniya sannan kuma akan abinda shine halittar sama da ƙasa ta tsaya a kai shine adalci Allah ya tsayar da halittar sama da ƙasa bisa da adalci in babu adalci halittar sama da ƙasa ba za ta ba za ta miƙe ba ba abin da zai tafi shi yasa idan ya zamanto babu adalci daula ba ta miƙewa malamai ya shahara a cikin maganganun mu na addinin musulunci malaman malaman siyasatu shar'iyya suna cewa Allah yana kyale yana kyale daula kafira ko da abin idan eh, Allah yana kyale daula mai adalci ko da kafira ce sai kyale su tsawon shekaru masu yawa amma Allah baya kyale daula musulma baya kyale daula azzalima ko da musulma ce idan akwai adalci ko da ba a ko da an tawaye haƙƙin Allah shine kafirci to Allah sai ya kyale daular in dai akwai adalci tsakanin mutane amma ko da an ce an kiyaye haƙƙin Allah amma kuma an tozarta haƙƙin bayi babu adalci to Allah ba zai kyale wannan daular ba Allah ba zai kyale mulkin ba domin in babu adalci rashin adalci shine babban fasadi shine ke kawo fasadi a bayan ƙasa saboda haka wannan ayat ta kunshi fallon la ilaha illallah da falalan malamai da kuma falalan tsayar da adalci tsayar da adalci ana tsayar da adalci ta hanyar alƙalanci domin ɗaya daga cikin abin da ya sa kenan aka ce a yi mulki don a tsayar da adalci kuma abin da zai sa alƙali ya tsayar da adalci shine ya san gaskiya ya aiki da ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai guda uku ne guda biyu suna wuta ɗaya yana aljanna alƙalin da ya san gaskiya ya yi hukunci da ita wannan shine alƙalin da yake ɗan aljanna alƙalin da ya san gaskiya yake aiki da ita yana wuta alƙalin da bai san gaskiya ba balantana ma ya aiki da ita shi ma wannan yana wuta saboda haka ba za ka tsayar da adalci ba sai ka haɗa ilimi da aiki da ilimi kuma kowa kowa a cikin nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa alƙali ne a cikin abin da yake yi akwai jinsi na alƙalanci da ake buƙatar ya tsayar da adalci uba a cikin 'ya'yansa da a cikin da miji tsakanin matansa da malami tsakanin ɗalibai da ma'aikaci tsakanin wanda suke aiki ƙarƙashinsa ko amanar da aka bashi kowa a cikin abin da aka bashi mai adalci an umarce shi da an neme shi da ya adalci wataran baban nu'man ibn bashir ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai shaida na ba ma dana nu'man wata gona tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kulla banika na haltahu mithla hada dukkan ƴaƴanka ka ba su suma irin wannan ya ce a'a ya ce la inni la ushidu ala jaw ba zan yi shaida akan zalunci ba ittaqullaha wa'dilu baina abna'i ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ce ba zai shaida akan zalunci ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum kowane irin abu kake ana buƙatar ka tsaya ka tsaya da adalci tun daga shi Allah da kansa ma rabbul izzati wal jalal ya ce ya tsayar da adalci la ilaha illa huwa sannan Allah ya sake tabbatar da wannan wannan kalma wannan haƙiƙa wadda ita ce babbar haƙiƙa haƙiƙa da babu kamarta a cikin halitta baki ɗaya cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi al-aziz Allah shine mai rinjaye mai izza wanda saboda izzar sama ba ka ganin sa ballantana ka je kusa da shi ballantana ka ce za ka yi shishige kan harkarsa alhakim gwani allah gwani ne a cikin maganganunsa magana allah hikima ce gabaki ɗaya alkur'ani hikima ce babu hikima kamar sa allah gwani ne a cikin allah gwani ne a cikin ayyukansa duk ayyukan allah ka duba ka ga yadda ya sama ka duba ka ga yadda ya halitta baki ɗaya akwai gwaninta a ciki allah gwani ne a cikin shari'arsa dokokin da Allah ya sanya na shari'a akwai hikima a ciki duk wani abu in ma baka gane hikimar ba ka san akwai hikima sannan Allah gwani ne a cikin kaddararsa duk abin da Allah ya kaddaro maka ka san akwai hikima saboda haka kada ka ki kaddara Allah kada kai kada kai fito na fito da Allah dan me wannan abin zai same ni Allah ya jarabce ka da jarabawa kana ta hankolan neman wani abu Allah ya hana ka ko kuma Allah ya sa maka wata rashin lafiya ko wata musiba kace dan me wannan zai faru gare ni kar kai haka ka yi itikadin cewa akwai hikima a wannan domin abu ne wanda ya zo daga alhakim gwani duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki inna dina inda Allah islam sannan Allah ya ce hakika addini a wajen Allah shine musulunci wato addini nan an yi an kawo shi da sigar a bayan takidi aka kawo shi da sigar alif wallam ta jinsi wato addini ga baki ɗaya duk wani irin addini wanda za a yi to wanda yake na wajen Allah shine al-islam kamar yadda Allah ta'ala ne ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba daga wajensa ba wato ba za Allah ba zai karbi wani addini ba in ba addinin musulunci ba addinin musulunci shine addinin Allah tunda ku shine addinin Allah to kenan wato shine addinin da Allah ya aiko annabi Adam da shi shine addinin da Allah ya ba mu annabi Nuh shine addinin da Allah ya ba mu dukkan annabawa da mu wanda yake kuma haka ne don zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa addinin su guda daya addinin su gabaki daya guda daya ne shine musulunci kuwa wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ba abinda ba wanda aka ba su littafi ba su saba ba ba su saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum sun saba din saboda zalunci tsakaninsu wato ba su saba ba sai bayan da hujja ta zo musu sai bayan da manzanni suka zo musu suka tafi sannan suka saba wato kenan ɗabi'ar ilimi na addinin musulunci ya kawo haɗuwar zakata ya kawo haɗuwar kai an fahimta ɗabi'ar ilimin addini ya sa a haɗu domin gashi Allah ya ce mabiya Annaba, wanda Allah ya ba su ilimin littafi ba saba ba sai bayan da ilimin ya riga ya zo musu saboda mai suka saba bayan ilimi ya zo musu bagiyan bainan saboda zalunci tsakaninsu me yasa suka saba hasada hasada da ke tsakaninsu da wuce iyaka wannan ayar ita ce ta yi hasarin sababin ikhtilafin mazmum wato al-ikhtilaf sabani iri biyu akwai sabani wanda yake al-mahmud sabani na yabo wanda yake sabani wanda yake na rahama wanda zai kawo tausi'a ga al'umma shine wanda sai sannan nau'i na biyu ikhtilaf al-madmum al-ikhtilaf al-madmum sabani wanda yake abin zargi wanda shine wanda Allah baya so wanda Allah yake cewa kada ku kada ku yi wannan ya hana mu mi wannan sabanin wanda Allah ya kira shi al-iftirak wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu to Allah ya zargi ahlul kitab da wannan sabani na nau'i biyu saɓani na jinsi na farko wanda yake ba saɓanin da yake kawo rarrabuwa ba ne shi ne saɓani wanda yake za a saɓa akan fahimta amma tare da imani akan asali ga baki ɗaya akan asali guda ɗaya saɓani da an yadda asali guda ɗaya akan cewa dukkanin ko waɗannan masu saɓani ɗin duk gaskiya ake nema shine irin saɓanin da sayyidina imamu da imamu shafi'i rahmatullahi alaihi wa radiya anhu yake cewa ba mu taɓa jayayya da wani ba akan wata matsala ta ilimin addini face ina fata Allah ya bayyana gaskiya a harshen sa na karba wato kenan kaga ba sabani ne musu ba ba sabani ne na kasan gaskiya ka take ba a'a so yake wani abu ne kai kana ganin wannan shine gaskiyar ka iya wanka. amma kana fatan gaskiyar kake nema watakila Allah ya bayyana gaskiya a harshen wanda kake husuma da shi in ta bayyana sai ka koma ga to wannan sabanin shine sabanin da yake ba na zargi ba shine wanda Allah ta'ala yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kun yi jayayya akan wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzansa wato in aka mayar da abu zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu maganin sabani inda ba za a samu maganin sabani ba Allah ba zai ce an yi sabani a mayar da shi gare shi saboda haka wanda suke cewa alkitabu was sunna sabani suke kawo tsakanin mutane waɗannan sun kira ma Allah ƙarya ko ba su fahimci alkitabu wasu sunna ɗin wannan saɓani shine irin saɓanin da ya faru tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saɓani akan matsaloli na furo wanda yake daga baya za ka ga sun dawo ya zuwa ga kalma ɗaya kamar tun da a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun yi irin wannan saɓanin da ya ce kada wani ya sallar la'asar sai a banu quraiza waɗansu suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi mai gaggawa saboda haka suke sallah a hanya suke isa banu quraida waɗansu kuma suka ce a'a zahiriya ya ce kada ni sallah a banu quraida sai an je can saboda haka ba su yi sallah ba sai da suka je can duk da lokacin sallah ya kusan fita saboda kace su zahirul lafz ba su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aibata waɗannan ba bai aibata waɗancan ba saboda ya kyale kowa ya ijtihadi a nan wajen saboda in aka ce gashi shi yasa da yawa dokoki na shari'a dokoki na shari'a ba a ce mana ga hukuncinsu ba sai aka kyale mana ga asali wanda yake zamu ijtihadi domin mu gane yaya zamu yau idan da an sanya mana an ce abu kaza in ya faru ga abin da za ku abu kaza in ya faru ga abin da za ku duk an gama dukkan masail ba a bar mana komai na tunani ba na muruna na yadda za mu san idan waɗansu idan tsanani ya zo yadda za mu yi adjust hmm? da abin ya zama mana da abin ya zama mana wahala a cikin shari'a to amma saboda rahamar Allah sai aka sanya mana iyakoki wanda a cikin zamu rinka ijtihadi sabani waɗanda yake na zargi wanda yake na zargi shine irin wannan sabanin ahlul kitab wanda yake sa guda biyu sifa ta dukkan su sune ne aka ambata a cikin wannan aya sifa ta farko rashin ilimi rashin ilimi shi ke kawo sabani tun daga shi Allah ya ce ba su saba ba sai bayan ilimi ya zo musu kenan inda ilimi bai zo musu ba wannan za su saba abu ne wanda yake shine sananne wato a ɗabi'ar saɓani in babu ilimi dole za a yi saɓani saboda haka abu ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo rashin eh, ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo saɓani jahilci idan aka samu jahilci sai an samu saɓani kuma saɓanin da yake mara kyau domin mutum zai haƙiƙi ce yana cewa dan me za a ce masa dan me za a ce masa abu kaza bayan shi ba haka ya tashi ya ga ana yi ba bayan da ya san cewa da ya san ingantaccen suna daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan rigimar ba saboda haka maganin wannan sabanin sai a bayyana ilimi ba ba musu za a yi ba hmm? ba musu za ka yi da shi ba ka nuna jahilcinsa ka nuna rashin son sa ga sunna ka ce dama wannan shine al'adar waɗanda yake ba sa son sunna al'adar masu gaba da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar masu bid'a yayi ka ji a'a in jahili ne ka sanar da shi in ka gane dalilan sabanin da kuke yi da mutum jahilci ne to ka bashi ilimi ka sanar da shi nau'i na biyu na abin da yake sanya sabani shine zalunci zalunci shine wanda Allah ya ishara a nan wajen cewa su mujibin haɗin kai mujibin rashin saɓani ya zo musu na farko shine ilimin da annabawa suka kawo musu to amma sai ya zama to su albaghi ma'ana albaghi shine al-zulm al-i'tida hana hana ma wani haƙƙin kansa hana ma wani haƙƙi to idan da wannan sai an samu saɓani la mafar dole sai an samu saɓani wannan shine wani lokaci irin saɓani da ke samuwa tsakanin mabiya mazhabobi ko mabiya kungiyoyi ko mabiya ra'ayoyi ko makamantan wani ka ce a ra'ayina ko kuma shugabana shine akan gaskiya ko ya yi daidai ko bai daidai ba shine akan gaskiya shine irin yan yan jahiliya suke faɗa unsur akhaka zaliman aw mazluma ka zama to tare da dan uwanka ko azzalimi ne ko ba azzalimi ba shine kasancewar a nan wajen ba daidai yake ba amma sai ka ce ta za na kyale shi in na kyale shi aina in na kyale shi aina ci amana in na kyale shi aina ci amana to wannan shine sababin zalunci domin ka yadda cewa abin ba daidai bane amma ka ki ka sallama ma gaskiya to rashin sallama ma gaskiya shine babban bagyo ko kuma ka ki yadda da gaskiya da ta fito daga wajen mutum saboda kawai kana kinsa kamar shine abin da yahudawa su lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo farkon zuwan sa Madina tun ma kafin ya shiga Madina yana Quba Yahudawa suka sune farkon wanda suna da cikin farkon wanda suka zo suka ganshi saboda sun san da batun zuwan sa ba ma wani abu ne kawo zaman Madina ba illa sauraron zuwan sa bayyanar sa daga cikin waɗanda suka zo a wannan makon na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai Huyay ibn al-Akhtab Huyay ibn al-Akhtab mahaifin Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin safiya ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta san lokacin da babanta ya fita da asusuba da shi da ɗan uwansa suka tafi su ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin banu nadir kafin a kore su suka tafi haibar yace ba su dawo gida ba sai da duhun dare ya soma ta ce daga yadda suka shigo da alamar ba su yi magana a hanya ba suna shigowa sai baffa na wato dan uwan uban nata sai ya tambaye shi ya ce a huwa huwa shi ne ya ce huwa huwa shi din ne ya ce to ya za ka ya ce adawatuhu hattal maut ko mu'adatuhu hattal maut gaba zan yi da shi hannun mutu saboda haka kaga shine wanda Allah yake faɗa wato sun saba ma gaskiya bayan ilimi ya zo musu saboda me saboda hasada dan me a za a ce annabin ƙarshen zamani ya zamanto ba daga cikin banu ishaqa ba ba daga cikin bani isra'il ba ba ba yahude ba sai ya zo daga cikin larabawa waɗanda yake larabawa da muke musu tinkaho cewa ku jahilai ne ba ku da ilimin littafi mu ne ahlul kitab mu ne malamai yau sai a ce gashi sun zo da ƙarshen annabci sannan kuma a ce mu bi shi duk mu aje wannan jagorancin da muka samu na al'umomi da matsayin da muka samu na cewa mu ake gani mu ne masana addini mu ne masu ilimi mu ne marja'i gare mu ake komawa a ce duk mu aje wannan shugabancin mu zo mu zamanto mabiya yau maimakon a ce mu ake bi sai dai mu zamanto mabiya suka ce ba za su yi ba to wannan shine albabu to idan da wannan a cikin zukatan mutane in akwai wannan ba a taɓa zama lafiya ba ba za a taɓa daidaituwa ba ba za a taɓa samun haɗin kai ba in akwai wannan akwai haɗin kai da akan yi haɗin kai na maslaha haɗin kai na siyasa an fahimta wannan ba haɗin kai ake kiransa ba domin haɗuwa ce don maslaha wanda wannan hankalin ɗan adam yana iya kaiwa ya zuwa gare shi shi wanda Allah ta'ala yake ishara ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin suna haɗe amma zukatansu a rarraba su zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda su mutane ne waɗanda suke ba su hankalta wato da suna hankalta da suna hankalta da za su zo su yi wannan haɗuwar su to kana jami'an ɗin hakikatan haka take wato hankali zai sa mutane su zo su haɗu tare domin a cikin haɗuwa akwai ƙarfi to wanda yake shine yanzu mutane waɗansu hankalinsu da gogayyar rayuwa ta sanya su sun ɗanɗana kudarsu a tarihin rayuwarsu a tarihin al'ummominsu suka zo dole suka gane muhimmancin haɗin kai shine kamar yadda kamar yadda kasashen turai suke kasashen turai ba kasashen da suka ɗanɗana azaba irin kasashen turai don tun suna lokacin lokacin lokacin suna hamajiyarsu suna hamajiyarsu masu cin mutane masu abin nan ba su da wani ci gaba lokacin suna gargashin daular rome haka suke tsakaninsu da junansu sai yaki haka har bayan daular rome din sun zo sun shiga cikin addinin kirista tsakaninsu sai yaki har zuwa dai karshen abin da ya faru na su ne suka sababa yakin duniya na farko da miliyoyin mutane suka mutu sannan yakin duniya na biyu da miliyoyin su suka mutu a rasha kawai mutum miliyan goma sun mutu bayan yakin duniya na biyu a rasha kawai banda a sauran kasashen turai miliyoyin mutane da suka mutu har ya fi karfin a ce za a rinka binne binne gawawaki cututtuka ba na annoba da suka barke saboda gawawaki da suka rufe kwayoyin cuta suka rinka yaduwa mutane suka rinka shaka suka rinka mutuwa cututtuka suka rinka samun su shekaru masu yawa to sun ɗanɗana wannan sabanin saboda haka suka ce bari su su haɗa kai to wannan haɗin kai ba wai haɗin zukata ba ne haɗin kai ne na maslaha cewa maslaha ta gane kan cewa ka aje abin da kake so ni ma na aje abin da nake so mu zo mu haɗu akan abin da ya zama zai kyautata mana dumu mu biyu to kuma abin da ake yi wanda yake wannan shine musulmi muka kasa shine musulmi muka gagara ne na hankalin ma muka kasa yi ballantana wancan na shari'a wanda Allah ne kadai yake kawo domin wancan shine ta'at shine haɗin zukata Allah ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imtinani ya goranta masa wannan ni'ima cewa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubi Allah shine ya taimake ka da da nasararsa ya taimake ka da mu'minai kuma ya hada zukatansu ya hada zukatansu to wa in zukata suka hadu to la mafar kai zai kawuka za su hadu karfi zai hadu dukiyoyi za su hadu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahum da ka batar da duk abin da ke bayan kasa ba za ka hada zukatansu ba amma Allah ya hada zukatansu hada zukata ba wanda sai sai Allah ko ba zai yiwu a yi shi ba sai akan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala tsarin addinin musulunci Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bi ayatillah wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab to lalle Allah mai wato gaggawa mai gaggawar sakamako ne wato duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah bai yi imani